sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an lafiya. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shirin namu na ranar Asabar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da Sarfilu hashin Gumal muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za mu zagaya wasu jihohin Najeriya don jin yadda zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya suke gudana. Wannan zaben ya fi na baya da muke kyau saboda an zo an yi free and fair election. Babu magudi wannan kowa ya fito ya zaɓa abin da ransa ke so. To Aisha sai dai duk da san barka da wasu ke yi da zaben a wasu yankuna an samu tangarda kamar ta rashin fara zaben da wuri. komai na tafiya daidai amma matsalan waɗansu lambobin da ake duba mutum sai ya bi layi ya jo daidai inda zai yi daɗe in aka kaji katinsa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai yi daɗe ba mutane da yawa sun rikice a haka ba su duka cikin da majiro duk cikin da babu kolejin da aka kawo kayan akwatin zaɓe ga mutane nan sun yi sharkocin To za a ji cewa hukumar zaɓe ta INEC ta sanar da ta kada ƙuri'a a yankunan wasu jihohin ƙasar saboda wasu matsaloli da aka fuskanta. Sannan kamar yadda muka yi a mu na rana za mu buɗe layinmu domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji da wannan zaɓe. To Mahmud amma kafin nan barisar Filu Hashin Gumel ya karanto mana labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar masu kada ƙuri'a a Najeriya suka jefa ƙuri'a zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauka daga kan mulki bayan cika wa'adinsa na tsawon shekaru takwas kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan casa'in ne suka cancanci kada ƙuri'unsa a zaben dimokuraɗiyya mafi yawan al'umma a Afirka, wanda kuma zai tantance waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar. tsohon ɗan siyasa bola ahmed tinubu mai shekaru saba'in wanda tsohon gwamnan jihar Legas ne daga jam'iyya mai mulki ta apc da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa tiku abubakar mai shekaru saba'in da shida daga babbar jam'iyyar adawa ta pdp na fuskantar ƙalubale daga wani ɗan takara na uku peter obi mai shekaru da 61 daga jam'iyyar lp wanda ke da goyon baya a tsakanin matasa masu zaɓe zaben da yana faruwa a daidai lokacin da najeriya ke fama da karancin takardun kuɗi da ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi a baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashashen hankula a zaɓukan najeriya amma 'yan takarar shugaban ƙasa sun yi alkawarin goyon bayan gudanar da zaben cikin lumana da gaskiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec ta ce za ta fitar da sakamakon zaben nan da 'yan kwanaki haka kuma hukumar ta bullo da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a don taimaka wajen hana magudi hukumomi a kamar sun ce akalla mutane goma sha tara ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin kasar kamarin yan wasa tara da suka fafata a gasar tseren a garin buwa sun ji rauni tare da yan kallo goma ciki har da wani jariri gasar ta shekara-shekara tana, bikin cika shekaru hamsin da kafuwa inda sama da 'yan wasa 550 da kasashe 13 suka halarta. Gasar dai bata wuce mintuna talatin ba a lokacin da fashewar ta afku a yau Asabar, inda 'yan tsere da 'yan kallo suka arce. Kasar kamar dai na fama da fadace-fadace tun bayan da 'yan aware masu magana da ingilishi suka kaddamar da tawaye a shekarar 2017 da nufin ballewa daga yankin da mafi rinjayen kasar masu amfani da harshen faransanci ne suka mamaye da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da yaren ingilishi Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da saba'in tare da raunata wasu da dama tare da yin garkuwa da mutane biyar a wani harin kwantan ɓauna da aka kai akan ayar motocin soji a arewacin Burkina Faso. Sanarwar da kamfanin dalancin labarai na Amak ya wallafa jiya Juma'a ta ce ta kai hari kan ayar motocin da ke ƙoƙarin shiga yankunan da ke ƙarƙashin ikonta a kusa da diyu a lardin odalan na sahel inda suka kwace makamai tare da fatattakar sojojin da suka ja da baya zuwa cikin hamada hotunan da kungiyar ta fitar sun nuna gawawwakin mutane hamsin da hudu sanye da kakin soji a kwance cikin datti da jini da kuma bindigogi sama da hamsin da aka kwace da kuma hotunan sojoji biyar da ta ce an kama su ne a matsayin fursunoni Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Darajar kudin riyal na kasar Iran ya yi kasa sosai idan aka kwatanta da dalar Amurka a yau Asabar, duk da matakan da babban bankin kasar ya dauka na rage bukatar kudaden kasashen waje daga masu ajiyar kuɗi da ke nuna damuwa game da hauhawar farashin kayayyaki da tattalin arzikin kasar. Farashin riyal ya kasance a kan 575 a kasuwar bayan fage idan aka kwatanta da dalar Amurka, wadda a ranar Juma'a take 540 kamar yadda shafin musayar kudaden waje na bombast.com ya rawaito. Shi ma gidan yanar gizon bazar360.com kuma ya ba da kimar a matsayin 575. Yayin da hawa farashin kayayyaki na shekara-shekara ya wuce kashi hamsin cikin ɗari, Iraniyawa sun yi ta ƙoƙarin kare darajar ajiyarsu ta hanyar siyan kuɗin waje ko zinare. a ƙoƙarin da ake na shawo kan lamarin kasuwanni da sauƙaƙa buƙatar neman kuɗaɗen waje yau asabar babban bankin ƙasar ya ɗage doka hana shagunan canji masu zaman kansu daga ƙarshe watakila rasha ta rage yawan samar da ƙananan jiragen nan marasa matuƙi take ƙera wa iran kamar yadda ma'aikatan tsaron birtaniya ta sarar a yau asabar a cikin wata sanarwa ma'aikatar ta ce babu wani rahoto da ke nuna an yi amfani da ƙananan jiragen a Ukraine tun kusan sha biyar ga watan nan na Fabrairu. Yayin da aka ba da rahoton lalata akalla hudu a cikin tsakanin ƙarshen Janairu zuwa farkon watan Fabrairu. An lalata ƙananan jiragen masu yawa a cikin 'yan kwanakin farko na wannan shekarar, in ji ma'aikatar. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce mai yiwuwa ne Ukraine ta nemi ƙarin jiragen marasa matuƙi duk kuwa da mummunan yanayin da suke da shi na lalata guraren da suka nufa. Wataƙila Rashi tana amfani da su a matsayin yaudara don karkatar da tsaron wato tsaron sararin samaniya Ukraine daga ingantattun makamai masu linzami na Rasha a cewar rahoton ma'aikatar. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi a ranar Juma'a cewa kisan da rasha ta yi wa mutane da dama a ukraine ba zai tafi a banza ba ba tare da hukunta su ba ya ce yana son a gabatar da sojan rasha da shugabancin siyasa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a gaida filo hashin kuma da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau ne ake aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a duk fadin Najeriya. Kuma za mu leƙa wasu daga cikin jihohin ko yankunan kasar domin jin yadda zaɓukan suka gudana. Da farko ga rahoton Hauwa Umar daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A kokarin da hukumar zaben ta Najeriya INEC ta yi na rage cunkoson jama'a a rumfunan zaɓe ta kirkiri sabbin rumfuna sai dai akwai waɗanda suka fuskanci matsalar rumfunar zaben nasu duk da cewa a wasu rumfunan an tanadi motoci da ke ɗaukar mutane zuwa sabbin rumfunan su. Na halarci rumfar zaɓe da ke unguwar Mabusha Abuja inda na zanta da wasu mutane da suka fito domin kada ƙuri'arsu ga kuma abin da suke cewa. Sunana Abdullahi Adamu komai na tafiya daidai amma matsalan waɗansu nambobin da ake duba mutum sai ya bi layi ya jo daidai inda zai yi zaɓe in aka karbi katinsa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai yi zaɓe ba mutane da yawa sun rikice a haka ba su san ma inda za su yi zaɓe yanzu ga wa'ansu nan ana ɗibe su a mota ana kai wa'ansu unit daban-daban daban. sunana blessing john na yi zaɓe zaɓe ya yi kyau ba laifi ba mu wase ba muna kan zaɓe dina ma ba wani rikici lafiya kallo ba wani damuwa muna duwa ale ba mu na mai kirki wanda zai duba mu da tose. su ma masu sa ido da kula da zaɓen daga jam'iyyu daban-daban sun nuna cewa cewa zaben yana tafiya a kan tsari. Sunana Comrade Ibrahim Ado Kutama, wani observers ne na NNPP. Ba abun da za mu cewa Allah sai dai godiya gaskiya wannan zaɓe na bana kan gaskiya ya zo da wani sabon yanayi da domin gaskiya gashi tun samun mutane suke ta gudanar da zaben su cikin kwanciyar hankali. Duka ejen ejen ɗinmu na kowane fati ga sunan muna zaune lafiya ana zaman lafiya ba hayaniya ba zage-zage. Sunana Muhammad Sani ni supervisor ne na APC. Zaɓe yana tafiya a yadda ya kamata ba matsala in Allah yadda. Allah ka ba mai rabo sa'a. Sunana sunana yakubu buba agent na pdp a wannan unit dai ba damuwa zaɓe na tafiya sai dai an fara da dan leti ne bayan allah yarda za a gama lafiya karfe nawa ma aka fara zaɓe an fara around 9 o'clock 9 ba su zo da wuri ba ba mu san me ya faru ba me kake fata ina fata a gama zaɓe lafiya allah ba mu na gari sauran masu kada ƙuri'a sun tofa albarkacin bakin su sunana saminu usman wancan zaben da aka yi na amak hakura ma na yi ba saboda matsalar na na'ura amma har yanzu da na zo ban taba ban ga wani wanda na'ura ta bashi problem ba su ana sun yi wani abu da suka yi ya burge mu sun kakkasa ma yawan cunkoson da ake samu ya kan kawo bambancin ra'ayi a gardama har wani abu ya faru sunana Umar Faruk Abubakar wanda aka fi sani da Umar Kansi to yanzu haka dai muna dako amma already abubuwa sun yi nisa tunda ina ganin polling unit din nan gaba daya mu 122 ne kuma yanzu haka ana wajen na 80 zuwa 80 da wani abu ba kai 90 ba dai gaskiya inda zabe yake gudana a nan da inda muka gani alhamdulillah saboda me kowa yana cikin hayyacinsa yana cikin nutsuwar shi ba wani rikici ba wani nuna bambanci in ka zo dama ga munan kina kowa kai ya karba nan shi ya koma gefe daga nan baka tayi za a kira ka an zo kanka za a kira ka kaje za su duba maka su komai su dauka su baka kawai kaje kai zaben ka ka wuce kawo yanzu dai duk harkokin zaben a Najeriya na tafiya yadda ya kamata ba tare da wani kalubale ba Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya to a gaida ke Hauwa Umar yanzu kuma bari mu leka Ibadan babban birnin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya inda Hassan Umar Tambol ya aiko mana da wani rahoto da za ku ji. A halin yanzu dai an kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya kuma tuni aka fara tantance ƙuri'un da jam'iyyu suka samu. APC, APC, PDP, PDP, ADC, Daga nan sai magoya bayan jam'iyyun suka ce sai an cire ƙuri'un da suka lalace wato invalid a turance. sai an canja ya cire ta cire ta cire ta in bali ce cire ta in an cire wata dawa cire bayan wannan sai aka shiga kidayar ƙuri'un Thank you. Wasu da na yi zaben sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaɓuɓɓukan. Sunan Alhaji Bala Abdulkadir Jada na yi zaɓe kwarai da ni da matana. Zaɓe ya tafi. Zaɓe ka alhamdulillah domin a mazaɓata ba mu ne muke lidin. Mutane sun fito da Mutane sun fito daidai gwargwado. Na'urorin da ake amfani su wajen zaɓe. A wannan na'urori sun yi daidai babu inda aka samu wani mashkila. A lokacin da kake kokarin ka kada kuri'a ka samu wani tsaiko ba? A'a babu komai wallahi. Kamar minti nawa ka ɗauka a layi. A'a ban fi minti biyu ba zuwa uku. Wajen kada kuri'a. wallahi shi ma ba minti ɗaya ba zuwa a da ka taba yin zaɓe yaya za a kwatanta shi da wannan zaɓe na yau wannan zaben ya fi na baya da muke kyau saboda an zo an yi free and fair election wato kana ganin ba magudi babu magudi wannan kowa ya fito ya zaba abin da ransa ke so me yake baka sha'awa a wannan zaɓe an yi zaɓe lami lafiya sunana nuhu ya haya ana ce min dan malam ni na yi ma apc agent ne to gaskiya zaɓe alhamdulillah tunda yadda muka sa rai za a samu kwanciya hankali a zabe gashi mun yi zabe cikin yadda Allah an yi zaɓe lafiya ga shi muna neman ma kammala zaɓe ana irga kuma babu wani hayaniya da ya faru. Ka gamsu da yadda aka yi wannan zaɓe? Eh gaskiya na gamsu sosai wallahi saboda akwai kwanciyar hankali babu amfani da kuɗi a wajen kaɗa ƙuri'a kowa an kyale shi ya zaɓa ra'ayin shi. Sunana Rukayya Abubakar Adam NNPP. Eh zaɓe na tafiya yadda ya kamata masha Allah ba hayaniya ba wani. Da yake kina wakilta jam'iyyar NNPP. Ke ga wani magudi a cikin wannan zaɓe na yau? A ah, ba wani ba guji. kai gamsu da an kai zaɓe? Eh na gamsu. Ƙuri'un kun ka samu a wannan zaɓe sun gamsar da ke? Eh sun gamsar da ni. Sunana Suleiman Muhammad. Na yi zaɓe kwarai. To ni ka lura shi a game da wannan zaɓe? To alhamdulillah da mun gama lafiya babu fitina ba komai. Me ya baka sha'awa kuma a cikin wannan zaɓe na yau? Ya zaɓen nan ya bambanta da na bara na shekara hudu da suka wuce don saboda a wannan zaɓe da aka yi kiritin za a ji ka jefa ƙuri'arka. kawo yanzu da nake aiko da wannan rahoton ba mu sami wani labarin rikici ba kana akwai ɗimbin jami'an tsaro ɗauke da makamai a ko'ina hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to a gaida hassan umar tambuwal Mahmud yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa arewa maso gabashin Najeriya hmm. inda Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton kan yadda zaben ya gudana a jihohin Borno da Yobe. irin yadda aka gudanar da zababukan kasar an dai kammala wannan zababuka ne yayin da wasu rumfunan zaben aka kai musu kayayyaki kan lokaci wasu kuma suka samu dan tseko ana dai yan takarar shugaban kasa guda goma sha takwas wanda za zaɓa guda ɗaya cilli da kuma sa yayin da yan majalisun dattawa za zaɓa guda ɗari da tara wanda za su kasance uku kowace jiha da kuma guda ɗaya tilau a babban birnin tarayya abuja za kuma zabo 'yan majalisun wakilai guda uku da sittin. Na kuma so mu tambaye wasu daga makwabtan jihar Borno wato jihar Yobe ko ya shirye-shiryen zaben nasu yake a yau. Zabe ba magana zabe kayan zabe ba duk da ma turba raba ba. Yanzu ga yana magana ana neman karfe 11. Duka cikin da duk cikin da maturu babu kolejin da aka kawo kayan akwatin zabe ga mutane nan sun yi sharko sharko wasu sun fito tun karfe 6 wasu daga yin sallah asuba ma. Yanzu ya kuke ciki mutanen garin da maturu. A muna cikin bacin rai sakamakon cewa kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya fito kafafen watsa labarai ya faɗa cewa za a fara za a fara kawa kayan kayan zaɓe tun karfe bakwai a fara tantance mutane karfe takwas abin aka zo aka samu sabanin haka kaga sai mu ce kamar magana su ba ta yi tasiri ba. Ah, salamu alaikum sunana Alai Muhammad shugaba mai magani gashuwa. A shirye-shiryen zaɓe gaskiya alhamdulillah komai yana tafiya daidai a ah, mutane sun fito amma dai ba fitowa sosai irin na da ba. Dan duka mazabun ka lura babu jama'a sosai amma dai alhamdulillah mutane cikin nutsuwa ana jefa a cikin kwanciyar hankali. To menene fatar ku da wannan zabe da za gudanar a yau shugaba? Eh, muna fata wannan zabe da muka fito zai mana alkhairi Allah ya zaba abin da muka zaba Allah ya bamu. Sunana Hassana Ibrahim Gaidan. Ganin cewa kuna na garin Gaidan ya shi ne zabe yake a Gaidan nan. A zabe lafiya ko baki duk sun kikiso da na nesa da na kusa kowa wanda yake kamar su Kano duk sun zo su kaɗa ƙuri'a. ya wuce kai an yanzu ba ka kayan zabe ba eh a ba su kawo ba gaskiya ba su kawo ba amma dai mutane mun taru mun kai wasu kenan daga makwabtan jihar Borno wato jihar Yobe to koya mutanen jihar Borno suke tunkarin sakamakon zaben sunana Solomon ne Kiza tun daga kama daga jihare Philip Polo wannan har zuwa Federal High Court ba inda ke zabe yanzu sha biyu saura minti ashirin a ana maganin cewa tun takwas da rabi za fara zabe. A kana nufin har yanzu malamin zabe ba su zo da kayan zaben? Mutane mu sun fito karfe takwas da yi ba suna nan Allah to har yanzu malamin zabe ba wanda ya zo. sai dai mu ga mota ya wuce kawai sunana mala yunusa ka samu kai zabe insha Allah na samu na yi zabe successfully to menene fata ga ga sakamakon wannan zabe Allah ya sa gama lafiya Allah ya ba mai nasara sa'a nan da yakan ba wani hayaniya ba komai eh, ana sai dai problem inda muke samu yanzu abun zaben su din ne baya dauka wani zai zo za a dauki foton shi amma an kuma babu sunan shi a Eh. wani kuma hoton bai dauko ba amma akwai sunan shi a list so wannan challenges din an samu gaskiya to ka samu kai zabe wallahi ban samu ba ina nan ina jira da ka to me yake fara ba kai zabe ba to ana tantancewa tukunna kaman ka samu an tantance kan ba tantance ne ba har yanzu gashi nan muna kan layi yayin indi madami nan ne to gashi kuna gon kwa wajen zabe kin eh. samu kin zabe eh na yi zabe alhamdulillah Allah ya ba mu mai eh, mai ciyar da talaka ya koshar da yunwa mu yara mu su samu su yi makaranta mu mu yi noma ba kwala-kwala ba wahala mu ji daɗi mu yi rayuwa. Amina Muhammad. To malama Amina kin samu kin zabe? Eh, na samu na yi zabe. Na menene fatarki ga wannan sakamakon zabe? Alhamdulillah mun yi zabe da Allah ya ba mu shugaba na gari su yi mana adalci yaran mu su yi karatu shine maganar mu. Wasu al'umman Najeriya kenan da ke ta bayyana kudurorinsu sakamakon wannan zabe da ke gudana a yau. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu kada a manta an jima kaɗan zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da abin da ya shafi zaben da aka yi a yau lambar da za a kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da aka samu musamman kan wuraren da aka samu jinkirin zuwan kayayyakin zaɓe ko hatsaniya hukumar zaɓe ta inec ta tsawaita jefa ƙuri'a a wasu jihohi har zuwa gobe lahadi idan allah ya kai mu kamar yadda ta sanar ɗazun nan haka ne mamu jihohin sun hada da lagos a unguwannin surulere ikati okota etiosa kosofe da oshodi sai wasu yankunan abuja ebonyi rivers imo anambra kano edo delta kogi bayelsa da enugu Hukumar ta ce za ta buɗe rumfunan zaɓe daga karfe 8 na safe zuwa 12 na rana a gobe Lahadi. To da fatan mutane da ke wato da ke waɗannan yankuna za su garzaya goban don kada ƙuri'unsu. su. to aisha yayin da ake dakon sakamakon zaben na najeriya akwai 'yan kasar da dama mazauna kasashen waje da ke sassa daban-daban na duniya ciki har da nan amurka waɗanda yanzu haka hankalin su ke can najeriya to domin su ma aji ta bakin su dangane da fatan su kan wannan zaɓe muhammad hafiz baballe ya tattauna ta waitar da wasu daga cikin su na Jafar Jafar ina zaune dan jarida ne ni amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Birtaniya ina zaune a cikin garin London a yanzu. da cewa bana Najeriya amma zuciyata da 'yan uwa da abokan arziki duka suna Najeriya kuma har yanzu Najeriya ƙasa ta ce tunda ba ƙasa na canja ba. Kuma ina fatan alheri ga ƙasa ta cewa ina so a yi zaɓe cikin lumana sannan a bari abin da jama'a suka zaɓa haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abin da aka zaɓa shi ɗin ne ya tabbata ba wai a gani an zaɓi wani abu an zaɓi ga abin da aka zaɓa kuma hukuma ta zo ta murɗe ta kawo wani abu daban ba wannan kalubale ne a wannan zaben tun da babban bankin ƙasa ya tsaurara matakai da yawa dab da zaben na cewa abin na yanda wato kuɗi ba su yi tasiri ba a harkar zaɓe. sunana fauziya ado ya kasai daga kano yanzu ina zama a toronto da ke ƙasar kanada inda nake yin postdoctoral research a york university wannan zaɓe na yau ina ganin shine wanda 'yan najeriya ya kamata su zaɓi nagari gari don ina ganin idan ba mu yi dace ba to ƙasar mu kuma sai da ya haƙuri ina kira da jama'a kuma su cire kabilanci su duba cancanta su tuna wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki su kuma wanda aka zaɓa su ji tsoron allah su sauke nauyin da allah ya ɗora musu ko don 'ya'yansu da jikokinsu da za a haifa nan gaba duk dai ba mu da ƙasa da ta wuce Najeriya so dole mu so ta ci gaba. Da ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sunana Dr. Yakubu Sani Wudil kuma ina magana daga nan Dammam, Saudi Arabia. To, wannan rana gaskiya wato rana ce mai matukar tarihi musamman tunda mutane 'yan Najeriya sun samu dama da zai ba da dama a zaɓi shugabanni a matakin ƙasa tun daga kan shugaban ƙasa kenan da kuma 'yan majalisun tarayya a wannan ƙasa tamu. kira za ka ga hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zaɓi mai zuwa kuma kun kaɗa ƙuri'unku? Eh gaskiya wato wannan batu batu ne mai wato matukar mahimmanci duba da yawan 'yan Najeriya da suke kasashen duniya wato yawan ya kai majalisunmu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zaɓe daga ƙasashen da suke. Sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba. A mazaunin turkiya ɗan ƙasan najeriya kuma haifafen ɗan borno state mu fatanmu shine mutanenmu na najeriya su yi ƙoƙari su zaɓi shugaba na gari wanda zai san mutuncinsu a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a don saboda an ka duba dai cikin wannan ɗan lokacin nan na da muka samu kanmu a cikin waɗansu hali wanda mun shiga matsawacin hali don saboda matsalan da yake faruwa shine duk lokacin da ana matsawacin hali a can gida Najeriya mu ma yana shafa mu da muke kasan waje. Dimo mutanen Najeriya sukan zo suna zama cikin daɗi mu ma a nan yana shafa mu kuma sai mu ma mu zama cikin daɗi da walwala. To yaya kake ji dangane da gashin zaɓe kana wata ƙasa? A dai ra'ayi na gaskiya ban ji daɗin sa ba don saboda kullum mu abin da muke ƙoƙari muke gaya wa ƙasanmu Najeriya ta dinga kokari ta samo mana yanda mu muke zama a ƙasan waje mu ma za mu dinga jefa ƙuri'anmu don saboda mu da muke wajen ma mu ma za mu ba da gudumawa game da wanda za a zaɓa ya zama a samu a zaɓa nagari gari don mu da muke kasan waje muna da yawa kuma akwai waɗansu abubuwan da mu da muke waje za mu iya mu fahimce shi fiye da ma wanda yake gida. ba da fada da zubu da jini To kamar yadda muka alkarwanta muku yanzu lokaci ne da za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan zaɓe da ake dakon sakamakonsa. Kuma da alamu mun samu wani na kan layi daga jihar Taraba. Wane ne ke kan layi? Ni ne Yaya Aliyu daga Jalingo jihar Taraba. To Yaya Aliyu yaya ka ke kallon wannan zaɓe da aka gudanar? A zaɓe alhamdulillah don zaɓen da aka yi yau dinnan ya fi na baya inganci. Me yasa ka ce haka? Hayaniya ba komai. Hmm. zaɓin eh, an kammala komai don gaskiya ni na gamsu da zaɓin da muka mun je mun yi layi mun shiga ba ɗan tsara suka ba komai mun je mun zaɓe mun je mun zauna ba inda aka fara kowa in ya zaɓi ya koma gefe zaune haka muka yi kuma an kirga guri ni ban je wurin ba amma dai gaskiya abu ya yi kyau in dai Allah ya sa a ci gaba fiye da wannan. To mun gode sosai Malam Yaya yanzu kuma akwai wani akan layi har yanzu daga jihar Yobe wane ne daga Yobe? Eh. Wa muka samu daga Yobe? to da dai mun rasa eh, wannan eh, ya katse a to aisha masu sauraro muna fatan wato da fatan zamana afuwa an ji hankalin mu cewa akwai shakku kan wato bayanan tsawaita zaɓe a wasu jihohi muna nan muna kan bibiyar wannan batu idan mun samu cikakkun bayanai za mu faɗa masu sauran mu da fatan zamana afuwa. To, wane ne ke kan layi daga kuma ina kake kira? Namar Umar Makera ta jihar Niger a Najeriya. Yaya zaben take inda kake? To zaɓe kam ya gudana cikin kwanciyar kalli da lumana. Ina batun an samu an tanta an kowa da ya hau kan layi ya kaɗa ƙuri'arsa. Insha Allah an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar kalli da lumana. Masha Allah. Kuma ka amince da kun amince da irin zaben yadda zaben ya tafi. Insha Allah rabbi. To mun gode sosai. ga wani daga Nijar wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin ah, wa alaikum salam. Amma mala alina shugaban kulan mura arewa ana dogon biyu a cikin jihohar Nijar. To me ra'ayin ra'ayinka dangane da zaben da Najeriya? Na'am. Eh ina ji na yan Najeriya da sun kai wanga zaɓe lamu lahiya. Allah ya zaɓa musu shugaba na kwarai mai adalci. Mu addu'a ta za mu tanye su yan uwan yan Najeriya. Tun da da taɓa Nijar ya taɓa Najeriya. kuma wanga zaɓe da an kai wallahi ni dai na yaba da shi kuma da an ka samu an kai tsaro kwarai an ka tsare na gode murya amurka umma mala arewa shugaban kula murya arewa a nan dogon dutse to madalla mun gode bari mu je jihar nasarawa wane ne akan layi yawa muna jin ka na jihar nasarawa yawa to salamu alaikum kuna tare da mutum na mutane ga alaikum salam daga karamar hukumar doma da kewaye menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar yau to a gaskiya ni zan ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya zaben da aka gudanar yau muna fata Allah ubangiji ya sa a ci gaba da irin wannan zabe domin yadda mu muka fito aka yi zaɓe a karamar hukumar doma da kewaye musamman a jihar nasarawa wato ya zama kamar ranar sallah ne an fito ne da cikin farin ciki da kwanciyar hankali aka yi zaɓe nan kuma kayan zaɓe ita hukumar zaɓe ta cika alkawari ta kawo kayan nan akan lokaci kuma mutane sun bi layi kuma sun yi zaɓen su cikin kwanciyar hankali muna fata nan gaba za a ci gaba da irin wannan domin mu ba a samu gardamar komai ba an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma kuma da kuka ba mu damar nan Allah ya saka muku da alheri mun gode da alamu akwai wani akan layi daga wushishi waye ke magana ana ma wancan wala na gaushi shi to yaya kake kallon wannan zaɓe da aka gudanar a yau gaskiya gaskiya zaɓe sai da mace alhamdulillah sai da mace Allah ya tabbatar mana da alheri abinda muka zaɓa kuma Allah sa ba mu shi gaskiya zaɓe ya yi kyau kuma mutane su yi to bakin gurgudu ba tare da ba komai walla an zaɓe mai kyau kuma da fasa Allah tabbatar da alheri malamai zaɓe kuma su ba sun so kan lokaci ita kuma kuma zaɓe ta fi alƙawari ta kawo kaya aiki akan lokaci kuma an tsaya an yi zaɓe gaskiya bakin gwargwado da su sai dai bace Allah ta mutum da alheri. To amin eh. mun gode sosai. To muna godiya kwarai da duk waɗanda suka kira domin bayyana yadda aka gudanar da zaben na yau a yankunan su. Masu raro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a wannan shiri namu na musamman da muka kawo muku wanda ya ta'allaka kan zaben shugaban Najeriya da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar. To sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kama ku sabbin bayanai dangane da sakamakon zaben kada ku manta. Za ku iya zuwa shafinmu na Facebook, Instagram, Twitter domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da Sarfil Hashin Gumen da suka taimaka wajen gabatar da wannan shirin sai injinin mu Solomon abu da sauran abokan aiki da suka hada da Murtala Faruk Sanyin na Binta S Yaro. zarau aminu fage da kuma shugaban sashen hausa na murya amurka ali mustapha sokoto da muka hada wannan shiri baki daya salamu alaikum